وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديا قوة رمضان هجرا منزون الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1439 wanda ya zo 17 ga watan biyar 2018 wannan shi ne karo na ashirin shekara ashirin kenan cir da fara gabatar da wannan tafsiri muna fata abinda muka yi duka a tsawon waɗannan shekaru ashirin Allah ta'ala ya sa karɓaɓɓe ne abinda muka yi a ciki na kurakurai da tuntuɓan harshe Allah ta'ala ya fi mana kamar yadda muka saba duk shekara mukan ga canje-canje daga irin abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala yake hukuntawa a kan bayinsa don haka ne mukan fara da yin ta'aziyya ga wasu mutane da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara ba za mu yi wannan azumi tare da su ba amma mun yi azumin da ya wuce tare da su amma Allah bai kaddara za su iso cikin wannan Ramadan din ba muna addu'a gaba ɗaya ga dukkan al'ummar musulmi waɗanda suka rasu a wannan yanayi da wannan lokaci Allah ya musu rahama ya ji kansu iyafe musu mazansu da mata yara da manya waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba duka Allah ya yafe musu ya musu gafara ya ji kansu ya kuma sa su cikin ceton annabi sallallahu alaihi wasallama da alkur'ani amma akwai wasu mutane da muka saba hulɗa da su waɗanda su ma suna cikin waɗanda Allah ya wa rasuwa ba laifi mu faɗi sunayen wasu daga ciki domin mu ƙara yi musu addu'a daga ciki akwai sarkin dadiya wanda muku ba a shekarar da ta wuce mun je wa'azi ƙofar fadansa wanda ma aka ce ba shi da lafiya har a cikin jawabinsa yake cewa tunda an ce za a zo a gabatar da wannan wa'azi ya ce ko daga gadon asibitin ne a ɗauko shi a kawo shi domin ya ji wannan wa'azi kuma hakan aka yi kamar da yake gaya mana a fadarsa ya zo kuma sai Allah ya sa ma ya samu sauƙi aka yi wa'azi tare da shi bayan tafiyanmu kaɗan Allah ya masa rasuwa. akwai kadi manzo shi ma Allah ya masa rasuwa muna fatan Allah ya ji kansa akwai hajiya yalwa goje wanda tana cikin wanda ta ta bamu gudunmawa a cikin harka gidan marayu muku manta ba duk shekara za ta aiko da kuɗi ta aiko da abinci da sauran kayayyaki domin a raba wa marayu da masu bukata to gashi kuma Allah ya mata rasuwa muna fata Allah ya ji kanta da sauran kuma ‘ya'yanta da mijinta ba za su bari aikin da take na alheri ya tsaya ba su ci gaba da kawo wannan gudunmawa da ake rabawa marayu wanda ake da su sama da dubu ɗaya da ɗari shida da wani abu wanda aka yi musu rijista kuma yanzu ma marayun sun ƙaru zawarawan ma sun ƙaru domin hanyar zama maraya ba ƙarewa take ba shine mutuwar uba duk sanda mutum ya mutu yana da 'ya'ya sunansu marayu duk sanda mutum ya mutu yana da mata sunansu zawarawa bayan sun gama takaba saboda haka waɗannan suna buƙatan a ci gaba da har nake cewa da a ce ƙasashe sun san darajar taimakawa maraya da macen da ba ta da aure da sai an ƙirƙiri wata ministry an ƙirƙiri wani minista wanda kawai za a jingina masa kula da marayun ƙasar da kuma zawara wanda suka rasa miji a cikin ƙasar kowace jiha da za ta san darajar maraya da masifin da Allah zai ɗauke wa jihar ya kawo mata albarka da alkhairi in tana taimakawa maraya da mata marasa aure da sai an ƙirƙiri kwamishin an yi kwamishina musamman domin a jingina masu cewa kwamishina ne mai lura da al'amuran zawarawa da kuma marayu saboda darajar aikin da girmansa da kuma cewa aiki na da ba zai kare ba har abada domin mutuwa ita take kawo maraici mutuwa ita take kawo zawarci ko mutuwa aure ko mutuwan miji shi yake kawo zawarci kuma waɗannan mutane guda biyu suna buƙatar agaji da taimako da kuma saita rayuwarsu yadda za ta zama mai amfani akwai matar alhaji ahmad aa garba yana cikin masu ba da gudunmawa a cikin wannan tafiya musamman a gidan marayu wanda duk wata ya ware wani kuɗi na musamman da yake bada gudunmawa to Allah ya matarsa rasuwa Allah ya ji kanta akwai Alhaji Siyoji sarkin yamma wanda makocinmu ne na tsallaken nan masallaci shi ma Allah ya masa rasuwa muna roƙon Allah ya ji kansa akwai mahaifiyar Alhaji Nasiru MD wanda shine mutum na farko da ya fara ɗaukan fili sukutum ya bayar a nan ne muka fara assasa gidan marayu da cibiyar kula da marayu da gurin kwanansu da makarantarsu da masallacin juma'arsu da gurin koyon sana'arsu da sauran abubuwa da aka yi a wannan guri yana cikin wanda suka bayar akwai alhaji ibrahim jungudu shi ma yana cikin wanda allah ya masa rasuwa allah ya ji kansa akwai malam abdullahi magaji dan hizba ne jarumin dan hizba ne ga wurtacce shi ma yana cikin wanda suka rasu allah ya ji kansa akwai maman Hisba, wata baiwa allah ce saboda jajircewa ta wajen ba da gudunmawa a aikin hisba yan hisba na gombe suke kiranta maman hisba to allah ya mata rasuwa allah ya sa tana cikin jannatul firdaus akwai musa sale shi ma ɗan hisba ne a jeka da fari yake shi ma allah ya masa rasuwa da sauran waɗanda ba ambaci sunansu ba suna da yawa in muka ce za mu ta ambato tun da mutuwa kullum ɗaukar mutane take yi ba ƙarewa za su yi ba amma wani a matsayin misali ne cewa da wanda muka faɗi sunansa da wanda mu faɗi sunansa ba da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da mace da namiji da tsoho da yaro da na nesa da na kusa duk muna addu'a Allah ya ji kansu ya yi musu rahama ya yafe musu ya sa jannatu firdaus makomarsu kamar yadda ya tabbata a hadisi duk mutumin da ya yi addu'a ya ce Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati Allah zai kirga adadin yawan muminan maza da yawan muminan mata wanda suka wuce da wanda suke yanzu da wanda za su zo gaba Allah ya kirga adadinsu ya ba shi lada kun san ku adadin muminai suna da yawa sannan yi wa muminai addu'a mala'iku sun yi Allah ya ce wa annabi ya nema wa muminai maza da mata gafara fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal tunda Allah ya sa annabi ya nema wa muminai maza da mata gafara ya nuna mana mahimmancin wani ya ma wani addu'a sannan na biyu mala'iku suka ce rabbana wasi'ita kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jihim. mala'iku suka yi wannan addu'a ya Allah kayalwaci komai da ilimi wasita kul ilma da ilimi lillazi na tabu kai gafara ga waɗanda suka ce mun ba suka daina laifi wata ba'u sabilaka suka bi tafarkinka waƙihim azabar jahim Allah ka tsare su azabar wuta haka nan annabi ibrahim ya yi addu'a yace rabbana ghafirli wal walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab ya Allah kai mun gafara kayi ma iyayena gafara da kuma muminai a ranar tashi haka annabi nuhu alaihi salatu wassalam yace rabbi ghafirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat Allah kai mun gafara ka yi wa iyayena gafara ka yi gafara ga muminan da suka shiga gidana da dukkan muminai maza da muminai mata kuma Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghafir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم kunga wannan addu'a ce Allah ya ce waɗanda suka zo a bayansu suna cewa Allah ka yi gafara gare mu ka yi gafara da ‘yan uwanmu da suka gabace mu da imani wala ta ji alfi na ghillan lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim na gabatar da laccoci a abuja da kaduna da kano akan maraba da ramadan a kwanaki kaɗan da suka gabata muna yin maraba da zuwan ramadan yau kuma taken laccar shine ramadana ya zo tun da ramadana ya zo me ake so mu yi a cikin watan ramadana gini akan wannan akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi sallam wanda annabi ya taka ƙafan mimbari sai ya ce amin ya taka ƙafa ta biyu ya ce amin ya taka ƙafa ta uku ya ce amin sai sahabbai suka ce ya rasulallah ba mu taɓa ganin kayi haka ba me yasa in ka taka ƙafan mimbari sai ka tsaya ka ce amin idan ka sake taka ƙafa ta biyu ka tsaya ka ce amin in ka taka ƙafa ta uku ka tsaya ka ce amin me ya faru sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mala'ika jibrilu ne ya zo ya ce zan yi addu'a kai kuma ka ce amin duk abin da na ce to ka ce amin jibrilu ne mai yin addu'ar annabi muhammadu mai roƙon allah ya amsa wannan abin da jibrili ya nema kuma allah shine mai amsawa ku duba girman jibrilu a cikin mala'iku ku duba girman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ya fifici dukkan halittun allah kuma ku duba addu'ar da aka yi kuma ku duba girman mai amsa addu'ar kuma ku duba girman abin da aka yi addu'ar a kansa na farko ya ce jibril ya ce mun zan yi addu'a ka ce amin duk mutumin da ramadana ya kama kamar yanzu ramadana ya kama yau ɗaya har ramadana ya wuce kwana talatin ko ashirin da tara bai yi wani aiki na a zo a gani ba bai dage ba wajen neman aljanna wajen neman gafara wajen neman jin kai wajen neman afuwa wajen neman falala har ramadana ya wuce bai yi komai ba ma'ana bai samu gafara Allah ba wanda ga ta nan an baza ta a cikin ayyuka da yawa in baka iya wancan ba za ka iya wancan in ka kasa wancan ga wancan in ka gama wancan ga wancan in ka fara wancan ga wani can yana jiranka duk wannan rahama da jin kai da aka baza a ce ba ka da rabo sai ce to in Allah ya kai irin wannan mutumin wuta ya danna shi a ƙasa sai ya taɓo ƙuryar wuta ka ce amin sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce amin da haka an gama ba a sararre ba taɓaɓɓe ba talbaɗanɗe irin wanda ramadana ya tsaya har ya wuce bai dage bai cije bai jajirce bai tsaya ba wajen neman gafara Allah har kwanakin suka ƙare na biyu ya ce duk mutumin da ya ji an ce muhammadu bai ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ma'ana bai maka salati ba idan Allah ya kai shi wuta shi ma a tona can ƙuryarta a saka shi a ciki don ba taɓaɓɓe a sararre irin wanda ya kasawa annabi salati shiriyar nan an aiko mana ita ne ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musuluncin nan Allah ya aiko mana da shi ne ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da za mu yi masa fiye da mu ƙaunace shi mu girmama shi mu so shi mu masa biyayya mu bi koyarwarsa mu koyi sunnarsa mu aiki da sunnarsa mu yada sunnarsa mu kishinta mu masa salati mu so iyalan gidansa da sahabbansa da duk wani abu mai daraja da ya jingina gare shi to wannan wantumin da wa annabi salati in an kai shi wuta a tona can ƙasa a saka shi kan ma a bar shi a sama ice ka ce amin ice na ce amin na uku duk mutumin da ya riski iyayensa sun tsufa da babanka da babanka ka same su tsofaffi kaga suna neman agajinka kenan suna neman taimakonka kenan suna neman kulawarka suna neman wato ka shiga cikin lamarinsu ko ɗaya daga cikinsu ba ka tsaya ka jajirce wajen kyautata wa iyayenka ba ba ka tsaya ka jajirce wajen yi musu biyayya da ladabi da haƙuri da su ba domin iyaye suka tsufa ana musu ladabi kuma ana haƙuri da su wani tsohon sai ka ga yaƙi mutuwa wata tsohuwar ta mutuwa kuma sannan kai ta wahala da lokacinka da kudinka da yanayinka duk dai don ka samu aljanna to mutumin da ya sakaci ya yi watsi da iyayensa bai tsaya ya kula da su ba bai tsaya ya ɗauki nauyin harkokinsu ba abin mamaki uwa sai ta riƙe 'ya'ya goma amma wallahi sai ka samu 'ya'ya goma sun kasa riƙe uwa ɗaya wani yana cewa to kai ya baka siyo mata sabulu ba jiya ma fa ni na siyo yana jiya to kai yanzu kai ya kamata ka siyo mata burodi yau ni kullum ni zan ta siyo burodi sai to kai shikenan to kai ka kai wankinta jiya ma fa ni na wai fada ake akan wai wai ayi wa uwa guda daya mai yaya goma wai ana raba hidima kowa yana gudun a ce shi yayi ni nai jiya kai kai yau ita ko uwa ba ta cewa ku goman nan wani a ciki wani a goye wani a hannu wani ya tafi makaranta wani yana kanya hanyar dawowa wani mace ce wani ya fada kwata wani ya ji ciwo za ta kai shi asibiti ta shiga layi wani yana bacci ya tashe ta baccin ta rabi da rabi wani da safe ta tashi ta dora girki ta yi wanka ta nemi tafai ta dora an ji ciwo an fada kwata an yi dauɗa an taho gurinta ita duk gaba ɗaya ba ta cewa a taimaka mata ta riƙe ku goma amma ku goma sai ku zo kuna rarraba aiki wai mutum ɗaya ka ban masa shi ya ce an ban masa wahala uwa ce kaɗai take fuskanta wannan matsala a duniya ta riƙe mutum goma amma a cikin goma a kasa ɗaya su goma ba za su taru su riƙe ta da jin daɗi ba to shi yasa duk mutumin da ya samu iyayensa sun tsufa ba ladabi ba biyayya ba girmamawa wani ya ce wa ya fi kamata na yi wa kyautatawa a duk faɗin duniya man ahaqqu bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala abuka wani ce man ahaqqu bi husni husn bi husni sahabati wa yafi kamata wa ya fi cancanta wa ya fi dacewa bi husni sahabati in fi kyautata masa a wajen zamantakewa sai annabi ya ce babarka ce bayan baba ta fa sai ce ita dai babar ka ce ta cancanci kujera ta biyu bayan ta fa ice ka dai bayan ta fa ice babanka daga nan kuma fal'amsal fal'amsal sai a ta tafiya kuma kan wasu amma bayan Allah da ya halicce ka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko da shirya ta hannunsa ta same ka ba wanda yake da haƙƙin mutuntawa da girmamawa da darashtawa kamar iyayenka Allah yana haɗa tauhidi da bin iyaye iza khazna bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa abudu Allah wa tushriku bihi shay'a قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا wa bilwalidaini ihsana wa qada Allah alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidaini ihsana wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amayn anishkur li wa liwalidayka Wa al-masir وإن ala an أن ka bi. ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilai wa wasaina bi insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara wa fisaluhu fi wal walidatu yurdi'ina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rada'a kun ga uwa kenan da uba wanda diye sakaci suka la'ance shi ko suka tsine masa bisa haƙƙinsu da ya shiga akwai tsinuwar da ba ta tasiri haƙƙinsu ka shiga suka la'ance ka suka tsine ma suka yi tir da kai suka yi kuka suka zubar da hawaye suka yi Allah ya isa suka yi da'awatul mazlum wallahi mutum ya shiga uku ba abin da za ka ɗaga a rayuwarka kai nasara ko neman kuɗi ne ko siyasa ce kai ko bal ka shiga duk kulab ɗin da ka shiga sai an ci ku uku ba ko ɗaya saboda an samu mai saba wa iyaye a ciki ba za a taɓa cin nasara a wannan kulab ɗin ba sai ranar da aka kore ka saboda ka saba iyayenka sun la'ance ka in neman aure ka je sai an ka da kai in zaɓe ka tsaya sai an kai za ka zo na ƙarshe ƙuri'a ka ce mafi ƙaranta duk abin da za ka shiga a rayuwarka ba za ka yi nasara ba saboda la'ana iyaye tana gunka ku duba malami ne juraiju babarsa taimak baki bakin ya kama shi ko bai kama shi ba ya kama shi har karuwa ta yi masa sharri ya ci ɗan karen duka kafin allah ya taimake shi da karamarsa da ya zunguri cikin yaro ya ce waye babanka ya faɗi babansa a daji in banda ya samu wannan karamar da kai ba dole ka same ta ba da mutum ya ci ɗan karan duka sai dai a wani yanayi kuma wannan shine saƙonnin da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ɗauke da shi mahallu shahid shine maganar ramadan wanda mun riga mun shiga ramadan abin da ya rage har mun fara cinye guda ɗaya yau mun cinye guda ɗaya gobe sai ka ji an ce biyu ga sai ka ji nan da nan an ce ana na ƙarshe to waɗannan darare da ranaku akwai ayyuka barjak da ake so mutum ya kwasa ya ta yi kafin ramadana ya wuce aƙalla kai kanka ka sa ran cewa kana sa ran za a yi maka gafara waɗannan ayyuka malamai sun dunkule su cikin abubuwa guda bakwai suka ce manya-manyan ayyukan ramadan guda bakwai ne na farko shi azumin ramadan ɗin azumin da ake yi al'imsak min tulo ilfajari as-sadiq ila gurubi shams ma'an wal imsaku anil mufaqirat ma'an azumi shine ka riƙe bakinka ba ci ba sha ba dukkan abin da aka lissafa suna karya azumi tun daga ketowa alfijir har zuwa faɗuwar rana tare da niyyar azumi kake ga Allah wanda ya kamata ya yi azumi shine almuslim alaqil albalig aqil al as min maza من المرض والسفر خال من كل عذر كالحيض والنفاس da makamantansu wanda ya kamata ya azumi shine musulmi mai hankali wanda ya balaga wanda ba shi da uzuri da shari'a ta karɓa za mu ji uzurrukan guda goma sha biyu ne in baka cikin waɗannan uzurrukan guda goma sha biyu wajibi ne kai azumi in ku kana cikin uzurin nan to masu uzurin su goma sha biyu an kasa su uku wasu za su sha azumi su rama azumin kawai wasu za su sha azumi su ciyar a bakacin azumin ba sai sun rama azumin ba wasu kuma za su sha azumin babu ciyarwa babu ramuwa a cikin goma sha biyun nan in ka samu kanka kana da ɗaya daga cikin waɗannan larurori saboda rahama Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wanda ba shi da lafiya ko yana halin tafiya to ya sha azumi sai ya rama wasu kwanakin ko wasu ranakun daban bayan azumin ya wuce kun ga Allah ya faɗi mara lafiya da kuma matafiyi to sannan azumi kamar da muka shina yana hawa kan ya wajaba ne a kanmu da hujjoji daga alkur'ani da hujjoji daga sunnar manzon Allah da sunnoni daga ijma'in malamai daga alkur'ani Allah ta'ala ce ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaquna kutiba ma'ana kutiba furida an wajabta muku yin azumi da kuma yace faman shahida minkum shahara falyasumhu wanda ya halarci da ransa da rayuwarsa da lafiyarsa ramadana ya kama ya cika sharaɗin yin azumi wajibi ya azumi haka waɗannan hujjoji guda biyu a cikin suratul baƙara sun tabbatar mana da yin azumi wajibi ne sai sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi hadisi ya tabbata buniyal islamu ala khamsin shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zaka wa saumi ramadan wa hajjil bait al-islamu an tashhada Allah ilaha illallah, Allah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-sala wa tu'ti zaka wata suma ramadan wata tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila daka yana cikin rukunan musulunci biyar malamai duka na musulunci sun yi ijima'i. akan cewa azumin watan ramadana wajibi ne wanda ya inkarin wajabcinsa da ilimi da sani da komai ana iya masa hukunci da baya cikin musulunci sannan azumin nan yana da falala mai tarin yawa daga cikin falalar man sama ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi wanda ya azumin watan ramadana da imaninsa da kuma neman lada imani da neman lada ma'ana ikhlasi da imani da mutaba'a Ka yi don Allah kana da imani yadda annabi ya yi ya koyar to za a gafarta masa ma taqaddama min zambihi wannan ya isa falala ko ba a faɗi kowace falala ba ya isa sannan watan nan kullun ta duniya sai Allah ya yanta wasu mutane daga wuta kullun akwai list da ake karɓa na mutane Allah sa tun daren farko da sunanmu a ciki na biyu ma da sunanmu na uku ma da sunanmu wani kullun sai sunansa ya fito a cikin walillahi utaqa wa zalika fi kulli laila wani kullun sai an yanta shi wani kuma har a wuce ba shi Allah ya tsare a ce dukkan waɗanda za a wa rahama kai baka ciki to Allah ya tsare mu sannan azumin nan yana nuna abu hudu na mai yinsa duk mutumin da yake azumi yadda aka ce to yana nuna abu hudu tare da shi na farko yana nuna imani domin Allah dama masu imani ya kira ya ce su yi azumi in ka yi ka kana cikin masu imani ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyamu sannan na biyu eh, azumi yana nuna mutum yana tsoron Allah domin mutum ya ga dama zai shiga ɗaki ya samu tuwansa da lafiyayyen miyarsa wataƙila da man shanu da tantakwashi wataƙila ma da ruwan sanyi ya ci nak ya goge bakinsa bayan ya sha ruwa ya fito ya ce kai yau fa za mu iya kaiwa anya za mu iya kai azumin nan ko yau ana rana fa ba wanda ya isa duk duniya ya ce baya azumi shi yasa shi azumi tsoron Allah ne shi yasa ce la'allakum tattaqun sannan na uku azumi yana nuna haƙuri yana koyar da haƙuri mutumin da ya ɗauki awa goma sha uku ko sha hudu a wasu ƙasashen ma har awa goma sha takwas mutum yana azumi bai ci ba bai sha ba bai yi abin da zai karya azumin nan ba lalle ya nuna shi mai haƙuri ne ko mai juriya ne kuma inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab masu haƙuri ladansu ba shi da iyaka sannan na hudu azumi yana koyar da tausayi duk mai azumi ya sha yunwa ya sha kishirwa ya sha rana ya haƙura saboda ganin girman Allah duk ranar da ba azumi ake ba wani ya sallama a ƙofar gidanka da safe ya ce ban karya ba ko zo da rana ya ce wallahi yau ban ci abinci ba tun safe ko zo da yamma ya ce to za ka tuno ba fa azumi yake ba amma ya wuni bai ci ba dole in kana da loma kana da malmala za ka tsaga ta biyu ka ba shi rabi ka ce to ungwaci saboda ka koyi tausayi cewa wanda ya wani bai ci ba abin tausayi ne to da ka azumi zai koya maka tausayin wani da kuma kyautata wa wani da kuma neman yi wa wani alheri ayyul islamu afdal ya ce an tuta'ima ta'ama wa taqra'u salama ala arafta wa mallam lam tambayi manzon Allah wani musulunci ya fi ya ce ka ciyar da abinci kuma kai sallama ga mutum ko ka san shi ko baka san shi ban ku kaɗi ka ce assalamu alaikum koyawa musulunci kenan sannan abu na biyu wato shine uzurrukan da suke sa a sha azumi na farko matan da take jinin al'ada na biyu matan da take jinin haihuwa yana zuba waɗannan ba za su yi azumi ba sai su kirga kwanakin da jinin ya zuba bayan sallah sai su raba azumin nan ko kusa da azumi ko nesa da azumi ko a haɗe ko a rabe di ya halatta na uku da na hudu mai shayarwa da mai ciki matar da take sha da jariri sai ta ga in ta azumi baya samun nono da matar da take da ciki in ta azumi tana jigata ɗan cikinta yana jigata to an tausaya ma waɗannan biyu an tausaya ma 'ya'yansu wancan an tausaya masa tun yana ciki wannan an tausaya masa yana goye cewa ci gaba da bashi nono ki daina azumi ke kuma ci gaba da renon cikinki ki daina azumi idan bayan sallah ya wuce kin samu lafiya kin gama shayar da ɗanki kuma kin haihu lafiya kin yi tsarki to me ya kamata ki yi akan azumin da kika sha wasu malamai suka ce azumin za su rama don sun yi kama da marasa lafiya wasu suka ce ciyarwa za su yi a bakacin azumin wasu suka ce su haɗa azumin da ciyarwa wasu suka ce ba ma azumin ba ma ciyarwa wasu suka ce a'a idan kanta ta ji tsoro to shine za ta rama azumin amma in 'ya'yan suka ji tsoro wani abu zai samu 'ya'yan to abin da za su yi shine su ciyar amma fatawar da aka fi ɗauka a cikin waɗannan fatoyi guda shida ko biyar Shi ne ko dai rama azumin ko kuma ciyarwa a bakacinsa kun ga wannan sauƙi ne na musulunci sannan na biyar da na shida matafiyi da mara lafiya an san tafiya malamai sun kasa ta biyar akwai tafiyar haramun akwai tafiyar wajibi akwai tafiya mustahabbi akwai tafiya makaruhi akwai tafiya ja'izi shine ina za ka kuma wace niyya ka fita da ita wanda ya fita da niyyar ya fashi da makami ko ya sata kaga wannan tafiyarsa haramun ce domin alwasa'il laha ahkamul maqasid inda zaka da niyyar abin da ka niyyata shi yake hukunta tafiyarka wata kuma tafiyar wajibi ce zai je aikin haji zai je wani abu da Allah ya ce wajibi a yi wata tafiyar mustahabbi ce za shi neman ilimi ko sauraron karatu wata tafiyar makaruhi ce za shi wasan da ba shi da amfani duk waɗannan an karkasa tafiyoyi gwargwadon al'ahkam at-takalifiyya to da aka matafi zai sha azumi in yana sha'awa kuma ba zai sha wahala ba akwai tafiyar da ba wahala sai kai azuminka akwai tafiyar da akwai wahala sai ka sauke azumin laysa min albirri as-siyamu fi safar baya cikin nagarta ka ɗau azumi lokacin tafiya idan zai baka wahala sannan sai mara lafiya rashin lafiya hawa hawa ne akwai rashin lafiyan da ke kwantar da mutum a asibiti akwai mai kwantar da shi a gida akwai rashin lafiya muna tafiya muna rashin lafiya haka a zauna a tashi a zauna a tashi akwai rashin lafiyan da ba zai hana ka azumi ba akwai rashin lafiyan da ma in kai azumi sai ka samu sauƙin rashin lafiya akwai kuma rashin lafiyar da in kayi azumi sai ya ƙara maka rashin lafiyar ko kuma ya jinkirta warkewar rashin lafiyar ko kuma ya jawo maka rashin lafiyar ko ƙaruwarsa duk wannan sai shari'a ta kalle ka a matsayin abin tausayi aka ce sauke azumin ka sha in ka warke sai karama na bakwai da na takwas mahaukaci da yaro mahaukaci ko haukace ya ko haka ya tsinci kansa mahaukaci ko shi ya je tambele ya marisa ya haukata kansa da kayan maye duk dai sunansa mahaukaci rufi alkalamu an thalasin anil majnun hatta ya fiƙa wa anil sabi hatta ya hatalim wa anil na'im hatta ya staikiz don haka an ɗauki alkalami a kansu su biyu amma yaro ana so ya fara azumi daga shekara bakwai zuwa sama ko ɗan kaɗan ne don ya saba don a hore shi a training ɗinsa kada mutum ya zama gandame mai baya azumi akwai gandama gandaman da ba sa azumi gandai ƙato da shi amma bai koyi azumi tun yana yaro ba da rana yana kurɓar ruwansa wani ma yana kurɓar giyarsa wani yana kurɓar kayan mayansa saboda ba a yi tarbiyyar jin tsoron Allah ba balle ya azumi na goma da na sha ɗaya na tara da na goma mai larurar ciwon kishirwa. da mai larurar ciwo na yunwa wani ciwonsa baya iya jurewa awa uku bai nemi tuwo ya ci ba wani larurarsa baya iya wuce awa biyu bai ce ina ruwa in sha ba waɗannan an yi la'akari da su su ma iri-iri ne ciwon akwai zaunanne da wamamme wanda ba magani ba warkewa ana da tabbas ko ana da zato mai rinjaye irin waɗannan sai su dinga ciyar da miskini a bakacin azuminsu saboda larurarsu ba a sa mata ranar warkewa ba in kuwa an ce za su iya warkewa nan da lokaci kaza sai su jira in sun warke sai su rama azumin in ba mai warkewa ba ne sai su ciyar a bakacin wannan azumin sannan na goma sha ɗaya da na sha biyu tsoho da mai ciwon farfadiya tsoho ko tsohuwa wanda Allah ya raya su suka yi shekaru daga irin tamanin saba'in tamanin wani ma daga sittin sai ka ga yara gwargwaje ba zai iya azumi ba wani sai ya kai saba'in da ƙwarinsa wani ya tafi tamanin wani casa'in kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙa ma anas abu hudu anas ya ce na ga uku daga ciki saura ɗaya ina fata shi ma ɗayan allah ya sa ya tabbata anas dan malik tun yana yaro bai fi shekara goma ba mahaifiyarsa un musulmi saboda ta gama raya ne babansa ya mutu bai ma musulunta ba ya rasu sai ta ɗauko shi ta kawo manzon Allah shi ta ce ya rasu rasulallah ga ɗana kawo maka yana wa annabi hidima ya tashi a gidan manzon Allah ya girma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana annabi sai ya kawo ziyara gidan su Anas sai ita mahaifiyan anas ko kakasa umu mulaika da annabi ya sallar duha sai ya daga hannu yana addu'a sai ta ce ya rasulallah huwaidu muka anas gafa mai maka hidima nan anas ka sa shi a cikin addu'arka sai annabi ya ce ya allah ka ba anas tsawon rai ya allah ka ba anas dukiya ya allah ka ba anas ‘ya'ya sannan ka sa sha aljanna dama abin nan in duniya suke nema a duniya kuɗi da ‘ya'ya ‘ya'ya ba kuɗi matsala kuɗi ba ‘ya'ya matsala kuɗi da ‘ya'ya ba tsawon rai matsala tsawon rai ba kuɗi ba ‘ya'ya matsala kowane ɗaya daga cikin ukun nan idan ba a haɗa shi da ɗayansa ba matsala ne kuɗi kai kuɗi ba ‘ya'ya ko ba za ka daɗe a duniya ba matsala ne kuma kai kuɗi da tsawon rai ba ka da ɗako ɗaya ba ka da magaji matsala ne kuma ka tara ‘ya'ya ba tarbiyya ba kuɗi ba shi ma matsala ne kaga sai aka kawar da matsalar da za ta haihu ta haifu saboda yawan ‘ya'ya shine rashin kuɗi da rashin tarbiyya to ga kuɗin da za a riƙe su can kuma ga tsawon rai yadda za a daɗe ana cin kuɗin ana kuma kula da 'yaya anas mafi karancin abin da aka faɗa a shekarunsa shine 97 wata ruwaya ta zo 104 ya shekara da 104 ko 106 ko 107 a duniya ice waɗannan addu'o'i da annabi ya mun na yawan ‘ya'ya da yawan kuɗi da tsawon rai ice din na gansu a duniya ina roƙon wancan na ƙarshen kuma wa adkhilhul janna shi nake fata kuma ice sai da na zama saboda dadewa da na yi a duniya abokaina duk sun kare wasu 'ya'yan nawa ma sun mutu sai jika sai tattaba kunne sai tattaba kunnen tattaba kunne kawai nake gani akwai wata annoba da aka yi wanda mutane dewa suka mutu to tsakanin ɗa da jika da tattaba kunne na anas guda tamanin ne suka rasu saboda yawan 'ya'ya da yawan jikoki da yawan tattaɓa kunne ka haifi wancan shi ma ya aure ya haifu shi ma sun haihu ana ta bazararsa duk kuma dai ca za a yi waye babanku waye baban babanku waye baban baban babanku anas kaga duk zuriyarsa ce ke. to shi yasa ake addu'a da a baka tsawon rai a baka dukiya a kuma yi maka me a kuma sa ka aljanna da haka sai ya kai shekarun da ba zai iya azumi ba saboda tsufa sai dai an gama ramadana ya kirawo masu bukata miskinai mutum talatin a dafa musu abinci da nama kowa a cika masa kwano su ci su koshi a bakacin azuminsa talatin da bai samu damar yi ba ko ya sa a raba musu danye mudu-mudu kuma dan ɗora mutum na cefa nema da hali ya tafi ya je ya ci da iyalansa wannan anas haka ya dinga yi a ƙarshen rayuwarsa shi yasa aka kawo tsoho ita kuma larurar farfadiya tana cikin larurori da abdullahi dan umar yana da irin wannan larurar kamar yadda ya zo a muwaƙa ana zaune da shi ana karatu ko ana sai kawai a ga ya faɗi sai ya yi kamar awa biyu awa uku awa hudu sai ya farfado to idan irin wannan ya samu a cikin azumi ana tsakar azumi to shikenan ba zai ci gaba da wannan azumin ba kuma ba zai rama wannan azumin ba sai zama sahabbai ma sun san da wannan fatawa amma babu wanda ya masa inkari rashin inkarin sahabbai sai zama kamar wani nau'i ne na ijma'in su kan cewa wannan nau'in na ciwo wato ya yi kama da kama wani nau'i ne minal junun wanda za a ɗauke mutum takalif a lokacin da ya same shi waɗannan su ne su goma sha biyu waɗanda aka ba su larura su sha azumi mun ji masu ramuwa mun ji masu ciyarwa mun ji waɗanda ba ciyarwa ba ramuwa sannan abin da ke karya azumi cin abinci da gangan cin abinci iri biyar ne akwai cin abinci da mantuwa an fi samun wannan a farko-farkon ramadan mutum dama baya na fula sosai ramadan ya zo ya ritsa shi sai ya manta kawai ya ɗauki cingan ya sa ko ya ɗauki alewa ko ya ɗauki abu sai ya fara ci sai ce la ashe azumi nake irin wannan yana faruwa a farko-farkon ramadan don haka ta faru da wannan mantuwar to azuminka bai karye ba ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man nasiya man nasiya ku kula da kyau man nasiya fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu wanda ya mantuwa yana azumi ya ci wani abu ko ya manta yana azumi ya sha wani abu annabi ya ce ya ci gaba da azuminsa Allah ne ciyar da shi ya shayar da shi kuma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rufi ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi amma akwai cin abinci kuma da kuskure akwai cin abinci da jahilci akwai wani ya maka tilas ka ci abinci akwai kuma cin abinci da mantuwa akwai cin abinci da ganganci duk zai iya yiwa ka ci abinci da waɗannan dalilan jahilci shine baka ma san cewa cin abinci yana kare azumi ba da wuya ku a samu musulmi mai wannan inda ba sabon musulunta ba ne ko kuma a ce wani saran itace ne daga dawa yake ta kaga wannan ayi zai iya jahilta wannan sannan akwai kata irin kata yanzu kamar da aka yi ruwan nan daidai magariba ba agogo sai ka ga gari ya yi duhu sai ka ɗauka rana ta faɗi sai da kaci sai aka ce ai lokaci bai ba wannan shi ake kira kuskure laisa alaikum jinahun fi ma akhata'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum sannan akwai tilas wani ya maka tilas sai ka ci abinci kuma ya maka barazanan zai nakasta ka ko zai kashe ka kuma ka tabbatar da gaske yake ko ba yadda za ka yi ka gudu ko ka kare kanka sai ka ci in ka cin kuma ka ci gaba da azuminka ko bai karye ba man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman rufi an ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu alayhi an aka maka dole kai abu ba da niyyarka ba to abin nan bai hau kanka ba da haka wannan yana ciki fasa azumi mutum ya niyya fasa azumi ko ki ko niyya ko ya je ya je ma iyalansa da gangan kamar yadda wani ya je ma iyalansa da gangan izo ya ce ya rasulallah na halaka me ya halaka ka na afkawa matata ana azumi je kaka ka yanta baiwa ba ni da hali je kai azumi sittin ni da na karya ɗaya zan iya sittin to je ka ce da muskini sittin ba ni da halin ciyarwa to in ga abinci nan je ka ba mutum sittin ɗin ya ce baina labata tsakanin nan da nan din madina ba gidan da ya fi gidana talauci annabi ya murmushi ya dariya ce to je ka ci wato abin da yake so kenan a ce je ci to je ka ci ka ci wa kanka ka fara ka an ce ya ciyar da miskini sittin ya ce in dai miskini ake nema to shine number one aka ce to ya hada abincin mutum sittin din ga baki ɗaya shi kadai ya je ya ci shikenan kun tausayin musulunci da rahamarsa ridda Allah ya tsare mu akwai allura da ake kiranta al'ibratul mughazziya wata allura ce aka fito da ita ta shegantaka akwai calcium akwai energy akwai vitamin akwai protein in aka yi maka ita sai ka ji ka garau kawai ana kana ta tsalle-tsalle kana guje-guje ba wani abu da ke damunka sai malamai suka gano wannan allura cewa in an yi ta allajanatul da'ima lil fatawa ta ce in an maka wannan allura kamar baka yi azumi ba sai suka kira ta da suna al-ibra al-mugazziya ta amma ba da jini da ƙarin jini wasu malamai sun ce a ƙara maka jini zai iya karya azuminka wasu ka ce a'a ƙarin jini baya karya azumi fatawa biyu ce kowa kuma ya faɗi dalili amma duk dalilin sun jingina ne ga su waɗanda suke ƙarin jinin su suka raba kan malama wasu daga ciki suka ce musu idan an ƙara maka jini kana jin kishirwa kana jin yunwa ba ka jin ka ban san bincike me yake ciki ba yanzu mutum yana jin yunwa sai aka zo aka yi masa ƙarin jini leda ɗaya ko leda biyu ba zai ji kishirwa ta ɗauke ba zai ji yunwa ta ɗauke ba sakamakon ƙarin jinin ba zai ji kawai kamar ya ƙoshi ba to su waɗanda suka ba da wannan fatawar sai malamai suka gina a kan cewa ashe kenan ƙarin jini ya karya azumi suka ce saɓanin ƙarin ruwa shi ƙarin ruwa zai sa ma kumari zai sa maka ka ji ka dawo cikin hayyacinka ka dawo kaza da sauransu saboda haka sai ya zama sun bambanta ruwa da abin sannan sun bambanta allurar jijiya da allurar da za a sa abubuwa da yawa a ciki da wacce za a sa duk dai kashe-kashen waɗannan duk sababbin abubuwa ne shi ya sa fatoyin wani kaji ya ce sun karya azumi wani ya ce bai karya ba haka bayar da jini a ɗebi jininka saboda hadisin abtar alhajin wal mahajum duk da hadisi ne mansukh cewa sahihi ne mansukh a wajen wasu malamai don haka suke cewa ka ba da jini in ba za ka samu rauni ba to babu laifi a gurguje sai ciyarwa jama'a duk mutumin da zai iya ci da mutum ɗaya tak a ramadana ya yi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ba wa mai azumi abinci ya buɗe baki kamar ya yi azumi ne ƙarin azumi Allah zai rubuta masa sannan akwai salloli da ƙiyamun laili da sallah a cikin jam'i yana cikin abin da ake samun rahama a cikin ramadan sannan akwai yin addu'a da salatin annabi da istighfari da hailala da takabiri da tahamidi a cikin ramadan yana cikin abin da ke jawo rahama akwai shiga itikafi akwai yawan karatun alkur'ani ko sauka biyar ka yi ƙoƙari kafin ramadan ya wuce ka yi sauka biyar akwai sahabban da suke sauka goma akwai masu talatin akwai ma tabi'ai da tabi'i tabi'i na an samu wanda yake sauka sittin kullum sai ya sauka biyu ta alkur'ani akwai wanda mai yin sati sati akwai mai yin kwana uku uku so da kun san kira'a iri uku ce akwai qira'atu kira'a ta tahqiq akwai hadar akwai ta dawil akwai kira'a mai sauri don neman lada akwai kira'a daki daki kuma don tadabburi sannan akwai shiga itikafi a goman ƙarshe mutum ya shiga ya kwana goma yana bauta sannan akwai tafiya umara mutum ya je ya umara a cikin watan ramadana manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa a hadisin bukhari da muslim duk wanda ya yi umara a cikin watan ramadana zai samu ladan aikin haji a wata ruwaya ma zai samu lada kamar sun yi haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi banda kuma abin da zai tara a maka na daraja kowace sallah dubu ɗari ake rubutawa idan kai a zahar la'asar magariba isha asuba a harami sai mutum ya shekara ɗari biyu da hamsin yana sallah a wata ƙasa kafin ya kamo ka wanda ya shiga madina kuma zai samu lada dubu ta kowace sallah a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi ga gurin ziyara guda biyar wanda shari'a ta shar'anta a madina kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar baqi'a da Uhud da masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma masallacin Quba waɗannan sune guda biyar kamar yadda Abdul Muhsin al-Abbad ya kawo waɗanda suka tabbata da nassi in an shiga Madina ana ziyarta waɗannan gurare saboda kun ga ashe kenan wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun in zaka iya kosai ko zaka iya kunu ko zaka iya koko ko za ka iya kawo ruwan sanyi ko fiya wata ka yi in za ka iya ba da abincin mutum ɗari ko mutum dubu kullum ka ci da mutum dubu talatin kuna ga yadda ake yi a ƙasashen larabawa wani zai kawo abinci take away a ciki akwai ruwa akwai yogurt akwai biskit akwai cake akwai ruwa akwai hadda abin goge hannu hadda abin sakace zai saka maka hadda ɗan turare wanda za ka goge hannunka in ka gama ya gama haɗa maka take away yayi na mutum dubu kullum sai ya zo ya raba a harami wani zai na mutum dubu biyar wani na mutum dubu goma wani bakin hotel zai zo ya tsaya sai kun gama cin abinci kaf kun zo za ku biya an ce hasib sai a ce maka wani ya biya yana neman aljanna amma mu mutanenmu sai ga mutum ya shiga layi maimakon kai zuciya kai ma ka ce ai waya kullum ai kunu kwano biyar ko ai kosai ko ai abin nan ko akai ruwan sanyi ko a soɓa rodo a kai wa makota samari waɗanda ba su da aure suna kwana a shago suna ta da kai da waccan abar garwa ɗin nan a dinga kai musu abinci masu wanka da jarka a kai musu abinci sawarawa mata waɗanda ba su da hali a taimaka musu marayu musu ɗinkin sallah a sa musu farin ciki a yaye musu damuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai son bukatarsa ta biya to ya ji tausayin maraya ya ciyar da shi abinci ya kuma shafi kansa Allah zai biya ma bukatarsa kuma zai sa zuciyarsa ta yi laushi haka muna fata Allah ya sa mun shigo wannan wata da alkhairi abinda Allah yake rabawa na jin kai da rahama Allah ya sa da rabon mu a ciki waɗanda ake yafewa Allah ya sa muna ciki manzo Allah ya ce mana na Aisha ta yawaita yin addu'an Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni muna fata Allah ya amshi addu'ar mu Allah kuma ya samu dace fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaika alaikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah Allah saka da alkhairi muna fata Allah ya samu amfana da wannan darasi da muka ci muna da tambaya guda daya wannan tambaya na cewa ya sha azumi ne ba saboda rashin lafiya da yi to bai gama biya ba kuma ga azumin wannan shekaran yaro shi ne ce me ya kamata kun ji tambayar sako ya ce ya sha azumi tun waccan shekarar amma bai rama ba har wata shekarar ta zagayo to ɗayan biyu ne ya jawo haka ko sakaci ko larura idan sakaci ya yi allah ya ba shi lafiyar da zai rama ya har ramadana ya zagayo ya sake cin masa to anan malamai suna ga sai ya haɗa da istighfari azumin sananan dai shi zai rama wasu malaman ma suka ce sai ya hada da ciyarwa bayan ramadana ya ciyar ya azumi ya ciyar ya azumi amma dai gaskiya azumin kawai zai ya nemi gafara Allah idan kwa da ta sa ya sha azumin ce ba ta yaye ba har ramadana ya wayo. kun ga yana da uzuri larurar da ta sha ka sha azumin ita ta bi ka a watan shawwal zulqada zulhajji almuharram safar rabiul awwal rabiul akhir jumadal ula jumadal thaniya rajab sha'aban ramadan har wata goma sha biyu ciwon bai warke ba kaga kenan mutum yana da uzuri bai yi laifi ba bayan ramadana sai ya rama wannan wato azumi da ake bin sa bashi wanda bai karasa biya ba Allah Allah ya saka da alkhairi muna da sanarwa guda daya gobin Allah ya kai mu malam zai gabatar da sallar juma'a a masallacin ibadur rahman a gidan marayu wa lokacin ɗaya da sallar sha biyu da rabi da lokacin fara hudu ba sha biyu da rabin Allah ya kai mu saboda haka yan uwa sai su halarta don samun fa'ida sai addu'o'i ala waɗanda suke na addu'a kan jarabawa da suka yi sai kuma wanda iyayen suka rasuwa da uba suna don Allah ji kansu ya musu ramu wata rana wani mutum yana auren yar abu darda ita darda din ya ce babanta ne abu darda babata ake kiranta ummu darda to sai zai tafi aikin haji sai ya biyo ta gidan ummu darda a sugura bayan rasu matarsa ta farko ya auri wata mata ita ma ke kiranta ummu darda sai ce hajji zani sai ta ce to da Allah in ka je ka sa ma addu'a da ya fito ya biyo ta kasuwa sai gamu da abu yin a kasuwa sai ce masa za ni aikin hajji sai ce to in ka je kakka manta mu ka sa ma addu'a sai ce sahabbai sukan zo su ce manzon Allah ya roƙa musu kaza kamar taran ruwa ya ɗauke dabbobi suka mutu gari ya bushe manzo Allah yana tsaka hudu ba sai wani ya zo ya tare shi ya ce ya rasulallah ga halin da muke ciki ka roka mana Allah ko ya yayi mana wannan musifa sai annabi ya ɗaga hannu ya ce Allahumma gisna Allahumma agithna Allahumma agithna da aka dinga ruwa sai da aka yi mako guda ba a tsaya ba sai ga mutumin ya dawo ice ya rasulallah ruwan nan ya yi yawa kuma yana cinye gidaje yana kaza a roƙa mana Allah a ɗauke ruwan sai kuma annabi ya addu'a Allah ta'ala ya ɗauke wannan ruwa muna fata duk wanda suke da bukata ta alheri Allah ya biya musu waɗanda suke da wata damuwa Allah ya yi musu waɗanda suke son Allah ya biya musu wata bukata mai kyau mai amfani Allah ya biya musu wannan bukata اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم